daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau da gobe yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma. da dai sauransu. A yau Alhamis shirin namu zai leƙa kamaru tare da wakiliyar mu maimunan Tisado. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe wanda za mu tattauna da wani matashi shahararre kan wato bangaren siyasa wanda ya shafi afirka baki daya sa'annan kuma mai kokari mai dadircewa mai fafutuka da gwagwarmaya kan bakin haure ko kuma 'yanci rani na kasar afirka da sahel baki daya musamman yankin sahel ba baki ɗaya. Sa'annan kuma mai haɗa taro game da fadakar da al'umma ko kuma matasa kan cira sa'an sa'annan kuma malami ne wanda ake yawan gayyata a jami'o'i daban-daban na wato ƙasar faransa wanda yake zo fadakar da ɗalibai kuma yake ƙoƙarin wato ba da tasa gudunmawar game da ainihi lamuran da ke faruwa a siyasan nahiyar afirka musamman na yankin sahel baki ɗaya kuma ɗan ƙasar kamaru ne kuma wanda yake gwagwarmaya matuka kan 'yan tirani wanda a yau tare da shi za mu tattauna game da ainihin bakin haure ko kuma na ce 'yan cira ne waɗanda suke mutuwa a hanyoyinsu na izuwa wato ƙasar turai saboda samun damammaki na more rayuwa ko kuma hangen nesa wanda suke gani kamar idan suka zauna a nahiyar afirka ko kuma a nan ƙasashenmu na nahiyar afirka musamman na kasar kamaru ba za su cimma manufa ba shi yasa na gayyaci wannan matashi wanda ke da suna da muhammad sani ladan to ni mazaunin kasan spain ne a birnin madrid ba faransa ba madalla shekaru nawa ne ka kwashe kake wannan gwagwarmaya musamman ta bangaren taimakawa 'yan tirani da kuma waɗanda suke buƙatar kamar mafakar siyasa yayin da aboye musu tikas a nan ƙasar kamaru musamman game da siyasar kamaru da kuma ainihi wato lamuran da matasa suke fuskanta wanda yake kai su ga wato gujewa ƙasashen su musamman na ƙasar kamaru zuwa wato cirani ƙasar waje. To yanzu dai akalla shekaru goma sha sha uku kenan nake a nan ƙasan spain a mm. birnin madrid ni ma kaina wato eh, tarihin zuwa na turai eh, ta, hanya yadda ake faɗa hanyar cirani na, na iso turai na iso nan a 2011 <laughs> <laughs> to eh, sha ɗaya. Madalla. Eh, dubu biyu da goma. sha ɗaya kenan eh. ka wato yi wannan balaguro zuwa turai. Haka ne, to tun da na iso kuma tun da farko wato na tuna cewa ni dama a ƙasan kamaru to eh, na wato na makaranta na eh, na ga cewa inda yake na iso ƙasan nan na farko dole ne in koyi yare in koyi yare in koyi kuma yadda mutane suke zamantakewa nan eh, bayan haka kuma in ga yadda zan yi in samu in ci gaba da makaranta na domin zaman turai yana da yana da wuya sosai in dai ba wai ka mayar da hankali ka yi karatu eh, ka koyi zamantakewa da mutane a nan ba yawanci muna gani wanda suke zuwa suna wato eh, eh, dole ne inda suna so su samu mm, hanyar samun kuɗi ko su je suna ayyuka a gona a wani wato ayyuka dai masu karfi hakan nan inda ba wai ka eh, inda ba wai ka haka abin nan inda ba wai ka yi makarantar da zai wato baka hanyar da zaka samu ƙwararren aiki ba hakan nan to tun da na zo tun da farko eh, wato na koma makaranta Eh, makarantar boko kenan eh, wato na samu na na, na samu digiri biyu na samu a nan na farko wato social education kenan education social eh, mm. na biyu kuma international relations da diplomacy to tun daga wato yadda na gani kaina wato na sha wuya kamun in samu iso kasan turai wato na ga cewa tun da yake na iso ga mutane kuma suna cin gaba da isowa dole ne wato mm. eh, za mu wato saka kungiya eh, ni da na shigo akwai wata kungiya da take taimakon 'yan cirani a kasan e, eh, a birnin sauta inda na fara isowa to kungiyan nan Eh, daga baya nima na shiga cikin wannan kungiya eh, na soma wato eh, na yi karatun yadda za a tafiyar da wato kare haƙƙin biladama daga nan ne wato na soma wannan wato taimakon 'yan ciranin da suke isowa. Na'am. Muhammad Sani a sai dai kamar yadda kake cewa eh. kai ma dai ta wannan hanyar kabi. Da mutane suke wato shan wuya ko ne ce matasa suke shan wuya kuma wasu ma suke barin rayuwarsu a ta wannan hanyar din. Mai ya ingiza ka wato kabar kasar kamaru zuwa wato cirani. Eh abin da ya dalilin da ya sa na bar ƙasan kamaru eh, wato ni tun yadda na faɗa da farko wato buri na in ga dama wato eh, na kammala karatuna. na. Eh, to a ƙasan kamaru kuma a wannan lokaci lokacin da nake a kamaru eh, wato abu ne yana da wuya sosai. Eh, makaranta wani zaka tafi eh, eh, mm, university hakan nan wato Eh, kuna da yawa sosai wato wanda yake kula da kuma ba ba shi da lokaci baya da lokacin eh, eh, eh, ya kula da ku wani kabiya ma ba daman ka jami'ar gwamnati ko ba haka jami'ar gwamnati kenan wani kuma mm. wani kuma kabiya ma ba daman ka shiga a hakin mutane sun yi yawa wani ka shiga ma ba daman ka ka dauki rubutu da sauransu to akwai matsaloli iri-iri matsaloli iri-iri da matasa suke biskanta a kasan kamaru to kasashen mm. afirka gaba daya to eh, jami'o'i na wato wanda ba na gwamnati ba kuma eh, yana da tsada yana da tsada ba kowa ba ne yake iya ya biya eh, jami'o'in eh, eh, eh, da ba na gwamnati ba to abin da ni ya saka ni na shoma tunani cewan to gashi mm, akwai wato dalan ban sai ya ake fada ba mm, wato idan mutum yana da kamar kwazo yawa kuma haka damar eh, yin wani abun da kuma ba mamaki a kasarsa ba zai samu wannan damar din ba haka ne to ga kwazo mm. ga kwazo ga niya ga sauransu amma ya zama na cewa yadda eh, ƙasa yake tafiya eh, wato matasa mm. matasa ba su a ganin wato eh, babu babu veni eh, eh, kenan mm. a ah, nan to a wannan lokacin da ni na so ma tunanin cewan gara in mm, samu mm, bar kamaru in duba mm. eh, wani kasa inda zan iya in samu in yi wannan eh, karatun nawa abin da ni ya saka ni na fita domin ni ban fita kamaru ban fita kamaru saboda yunwa ba wannan na faɗa ko yaushe eh. ban fita kamaru saboda yunwa ba kuma ban fita kamaru saboda yaƙe-yaƙe ba ban fita kamaru saboda wani na bi na bashi ba saboda eh, wato eh, eh, ƙasan kamaru wai wato na ga cewa ba yadda zan yi ne a'a ni na fita ne dama domin in je samun ƙara ilimi kuma abin da ya kawo ne kenan nan to a ƙarin bayani. na Sani, wasu kalubale ne ka wato ka fuskanta yayin da kake wannan balaguro saboda muna ji matasa da dama waɗanda suka bi wannan hanya kamar a ce tashi daga Kamaru zuwa Niger, Niger, Libya da sauransu har zuwa Algeria, Tunisia wanda muka sani a halin yanzu. Matasa da dama suna fuskantar kalubale balle daban-daban wanda ya kai ga har ma ana kashe wasu kuma ana jefar da wasu a sahara shin ka fuskanci wa'annan kalubalen da wa'annan matasa na yanzu suke fuskanta ko dai a da wannan lokacin da kuka wuce watakil kasar libya ko tunisia na hankali na kwanci kai ba, babu wanda zai ce ya yi e, eh, tirani e, bai fuskanci kalubale ba babu, babu shi in ya zama na mm. cewa ka bi ta sahara ka bi ta kasashen larabawa to kin ga eh, mm. ni da na fita kamaru na shiga najeriya daga najeriya na shiga niger to kin ga najeriya da niger to kana kana hausa eh, abin za a ce mm, babu ba, babu ya sosai hakan nan kana cikin afirka ne wato afirka eh, na eh, bakakin fata kuma kana eh, yare eh, to abin za a ce da dan sauki amma da dan dama dama amma duk da haka akwai huya saboda cewa eh, ba kasanka ba ne ƙasa ne eh, mm. baƙo ka zo baƙo baka san kowa ba mun yi kwanan waje tun daga najeriya kwanan waje a najeriya a niger ne a niger har nin da ban taɓa aikin gona ba ni na yi wato ni girman duwala ne girman duwala kuma duwala eh, yawanci wanda suka girma a duwala ba su san aikin aikin gona ba to ni farkon inda na yi aikin gona hakan nan wato na san cewa aikin gona ba ba ba aikin rago ba ne <laughs> kuma ba aiki ne wato mm. aiki ne wato yana da yana da wuya sosai a Niger ne to akwai mm. kuma akwai kuma wato eh, eh, a wasu ƙasashen ɗin na Afirka ko 'yan afirka ne kinga kaman wato lokacin da na bi da na bi eh, niger yawanci eh, in dai kai dan kamaru ne zaki ga 'yan sanda eh, wannan dan kamaru ne mm. a saukar da ku a mota ko kuma an kama ku a hanya za kai ku abin na ya sunan shi ne selil ne da sauransu ne a kulle ku mm. to gashi to amma kuma nisan da na iso turai ne na wato na ji cewa me yasa ƙasan nijar suke duk wannan abin da suke baƙi eh, wanda suke eh, eh, tafi hanyar cirani saboda 'yan ƙasashen birnin turai union european wato abin nan majalisar tarayyar turai kenan ko Yau wato suna biyan niger domin niger ta yi musu wato aikin 'yan sanda na hana 'yan cirani zuwa to su ne suka saka mm. a eh, shekara dubu biyu da goma sha biyar suka saka niger ta fara hoton eh. wani luwa luwan da yake wato eh, criminalizing cirani kenan. Cirani. Eh. Wato dokar da ke hana cirani kenan a kasar Niger. Yawwa to in eh, eh, turai ne suka biya Niger domin Niger ta yi musu wannan aikin ɗin wato kika ga ya zama na hmm. cewa ba daman ka wuce Agadez ba daman ka wuce Arli duk wato akwai hmm. control ne ko ina kai su akwai control soja to musamman ma in aka gane cewa kai ɗan kamaru ne. to ban san me suke da shi da yan kamaru wani ce miki in kika ga wato yadda ake eh, eh, tretman eh, generalman wato ba amma kuma yan kamaru wato special ne da aka ji kai dan kamaru ni ina tune ina tune wani lokacin da na yi wato hausa a cikin a cikin bis an saukar da mu ce wannan wannan ba dan Nijar wannan hausa hausan kamaru ne kusa kashi shi ta nan kika ga wato wannan daga baya ne ni shi na gane cewa ai ainihi eh, hukumar niger suna wannan eh, saboda eh, ya sunan shi ne saboda wato biyansu da 'yan hukumar turai suke idan misali aka ce muhammad sani zai sake balaguro shin za ka bi ta hanyar da ka fara bi ne ko dai a'a za ka bi ta hanya normal wanda ya dace ba tare da ka wato bi hanya wanda yake da hadari ba. Ni inda nake nan ko da wasan an ce mini in kuma bin hanyar da na bi na iso nan ba zan bi ba. Mm. Ko da wasa aka ce mini bi. Kuma ba abu bane da ni nake wato eh, yi ma mutum eh, fata. ba na yi ma mutum fata shi yasa yawanci abokai eh, ko kuma eh, yan uwa yawanci ina tafiya jin ba da wato eh, eh conference eh, da yawa kasashen afirka ina tafiya su wani ghana ne senegal ne da sauransu yawancin na jin na gaya wa matasa ce musu ni kun ga nazo nan ba wai nazo ne ce muku kada ku zo ba kuna da wato 'yanci mm. kuna haɗin ne ku tafi ku je ku ga duniya amma dole ne zama na cewa eh, hukumomin mu su yi hanya wanda in za ku tafi ba wai kun saka rayuwanku a hatsari ba amma kuma amma kuma ni ba zan shawarci mutum domin ya bi hanyar da ni na bi don ya zo turai ba ba zan shawarci mutum ba amma in dai mutum ya fita a hada da addu'a ne kawai domin yawanci iyaye suna shiga cikin wani eh, eh, wani wato mummunan hali in sun ji ‘ya'yansu eh, sun tafi wasu suna fishi da su wani a'a in mutum ya riga ya tashi ya fita a tsaya masa da duwa ne kawai domin hanyar nan wato eh, ba ta da sauƙi hanyar nan amma in mutum bai tafi ba na'am jan wani jan kunne za ka yi wa matasa musamman kamar ɗan ƙasar kamaru ko kuma na ce na nahiyar afirka baki ɗaya, game da wato izuwa cirani abin da wato abin da na faɗi eh, eh, eh, ɗazun na abin da zan gaya wa matasa kenan wato su san cewa su san cewa wato dole ne su rika wato tuna rayuwansu ko aina ne wato su tuna kuma wato motsi da ganin duniya dole ne abu ne da bil'adama ko yaushe ya yi a tarihin duniya amma hmm. amma ya zama na cewa su yi tunani sosai kafin su ɗauki wannan eh, wato eh, niyan ɗin kuma ni ba zan shawarci mutum domin ya bi ta hanyar jirani ba saboda abin da ni na gani amma kuma mm. amma kuma ina jin ko yaushe an tambaye ni wani shawara zan ba ma matasa ni ina faɗa ne cewa ai mm. ba ma matasa ya ci muhimman magana ba matasan nan su victim ne matasan afirka su victim system ne mm. amma wanda ya ci muhimman magana hukumominmu ne hukumominmu masu ya ci muhimman magana cewa su nemi wato eh, eh, eh, su gyara Eh, eh, eh, halin da matasa suke ciki a ƙasashenmu. Domin ba yadda na'am. cewa a kuma ganganu da na tsawon shekaru wanda ka ba da lissafinsa tun farko kai kana ganin cewa har ila yau hukumomin sun yi kokarin gyara ne ko dai a'a har yanzu a wannan yanayin kuma ake ci gaba da tafiya. kai hukumomin kasar mu ba su yi kokarin gyara ba ba su yi kokarin gyara ba domin da sun yi kokarin gyara wato eh, ba za mu ga ai ai mutuwa a a a, a rafi a nan spain yana karuwa ne kowane shekara hmm. wato kenan ba ba ba yi gyara ba madalla mama sani godiya muke da ka bamu wannan damar ni nake muku godiya eh, yadda nake yadda na faɗi tun da farko wato wannan abu ne mm, da nake yi tun da na iso wannan ƙasa eh, wato abu ne za mu ci gaba da yin shi saboda kare haƙƙin matasa eh, 'yan cirani na afirka da suke na afirka gabaki ɗaya da suke isowa nan ƙasan spain nahiyar turai gabaki ɗaya ni nake muku godiya su sauraro mu za mu ji ta daga bakin shaidun jiyau daga nau waɗanda wato suka rayu ta wannan hanyar ɗin musamman wato mutane matasa biyu wanda muka so mu ji da ta su akwai Crepen Benge Yambilo wanda aka fi sani shi da suna Pato sun yi balaguro ta wannan hanyar tsakanin libya da tunisia saboda cimma manufa zuwa turai amma wanda ba su yi sayance an samu akasi a yayin wannan balagurin wanda ya rasa matarsa da diyarsa wanda ya yi mana bayani kamar yadda dai abun ya wuce. Ces années passées ensemble, je ne saurais les raconter en quelques Shekaru da muka rayu tare ba za na iya karanto muku cikin ɗan lokaci ƙalilan ba, amma a nawa kurwata ce ta mutu gangan jikina ne yake tare da ku amma hankalina ya yi nesa sun tafi da kurwata ba na bukatar komai a yanzu sun mutu a sahara tsakanin ƙasar libya eh, da tunisia lamarin ya faru ne yayin da muke cikin sahara tare da wasu yadda muka fara tafiya sai dai na fara jin gajiya matuka wanda kimanin da ya kwanaki hudu muna cin tafiya a sahara wanda cikin mintuna talatin da fara tafiya sai na faɗi saboda bani da karfi kuma matata tana gefe na tare da iyarmu sai muka fara zub da hawaye dukkaninmu uku baya ga haka sojojin ƙasar libya suka kama mu eh, suka doke mu sannan suka kama mu suka doke mu sannan suka ce da mu mu koma daga inda muka zo to wannan dai yana eh, daga cikin sanadiyar da matata da iyata wata suka mutu a nan sahara c'est mieux d'essayer de pénétrer, de traverser la frontière. Sai kuma wani matashi na biyu shi wanda ya buƙaci wato mu sa kai sunansa shi dai magana ya yi game da ainihi yanayin da ya fuskanci ƙalubale a ta wannan hanyar ɗin da kuma yadda ainihi mutane wato wanda suke waɗanda suke kira da asnas boy wato 'yan gadin bakin tekun libya kenan wanda suke safarar mutane Muna kira 'yan gaji kan iyakar bakin tekun Libya da suna Asna Boys. saboda a mu mu gane su idan dai suka kama mu akan ruwa sai su kai mu kurkukun su. sannan akwai wasu mutane waɗanda suke zuwa da sunan wakilan ƙasashe na daban-daban sai su rarraba a kowata ƙasa da mutanen ƙasar kamar kamaru a gefe gini ma haka haka zalika ma ivory coast da kuma sauran wasu ƙasashen sannan sai su kai ku inda za su sayar da ku mutanen suna siyar da ɗan adam mai ƙafafu mai hannaye da idanu kamar yadda su suke saboda kawai su samu ɗan kuɗaɗe suna kasa mutane kamar yadda ake kasa tumatiri a kasuwa Ils auront pour objectif d'améliorer la compréhension des acteurs nationaux. za su yi niyya don inganta fahimta tsakaninsu da hukumomin ƙasa game da ra'ayoyi da ke da alaka da ciranin ko kuma ƙaura na aiki kazalika kan ci gaban da aka samu da kuma abubuwa da suka shafi hijirar ma'aikata a matakin ƙasa da kuma nahiyoyi. Masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau da gobe. Kun ji yadda hiranmu ya kasance da ainihin Mamman Sani Ladan da kuma ainihin eh, ɗan jarida a ah, nan ƙasar Kamaru da kuma waɗanda suka tofa nasu albarkacin baki wato shaidau jiyau daga nau kenan waɗanda su suka gani karara a idanuwansu kuma suka rayu ta wannan hanyar ɗin. a halin yanzu dai muke ce ku huta lafiya sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraron mu a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.